يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام <clears throat> إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله wannan shi ne darasi na 299 a karatun gulugul maram littafin ibn hajjar al'askalani allah maɗaukaki ne masa rahama muna cikin kitabun nika hadisu fin nikahi kuma za mu karanta hadisi na tara da na goma a yau insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan neman mai manemi neman mace da take da manemi hukuncin neman mace wacce take da manemi a sunnar manzon Allah وعن ابن عمر رضي الله عنهما an karbo hadisi daga abdullahi bin umar Allah madaukaki ya kara masa yarda da mahaifinsa. ka kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, Abdullahi bin Umar ya ce, Manzon Allah ya ce, La ya tubu ahadukum ala fi kubati a kada wani daga cikinku, yayi neman aure akan neman ɗan uwansa. la yahtubu ahadukum ala fitbati akhihi kada wani daga cikin ku yayin neman aure akan neman auren ɗan uwansa musulmi hatta yatruka al-khatibu qablahu har sai mai neman auren ya bari kafin shi au ya azana lahu ko kuwa ya masa izini wasu kofi na bulugul maran ba haka za ka gani ba wani kwafin za ka ga an sa la ya kubu ahadukum ala fitibati la ya kubu ba'adukum ala fitibati a fi hatta ya turka alkhatibu qablahu aw ya'zana lahu alkhatib so an samu canji ta wajen rubuta asalin hadisin Abdullahi bin Umar a littafan bulugul maram ala kulli halin kowane dafazin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace muttafaqun alai wannan hadisin al-Imam Bukhari da Muslim sun yi daidaita wajen riwayarsa wal lafz lil Bukhari kuma lafazin da ya kawo anan na al-Imam Bukhari ne yana babu la yaqtubu ala fitbati afihi hatta yankiha aw yada'a shine hadisi na 5142 lafazin yanda ya zo a sahihul Bukhari Kala ibnu jurayj ibnu jurayj yace sami'tu nafi'an naji nafi'u yuhaddisu yana bada da labari annabna umar radiyallahu anhuma yace abdullahi bin umar kana yaqulu abdullahi bin umar ya kasance yana cewa nahan nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an a ba'dukum ala bai'i ba'din kada wani musulmi yayi ciniki akan cinikin musulmi idan aka ce wani ya fara ciniki to haramun ne kai ka shiga wannan ciniki sai dai idan wancan mutumin ya daina wala yaquba wala yaquba ar-rajulu ala fitbati fi? kuma kada mutum ya nemi aure akan neman dan uwansa musulmi hatta ya turuka alkatibu qablahu har sai ne neman kafin shi ya bari aw ya azana lahu alkatibu ko mai neman ya masa izini ko da bai bari ba hadisin yana sahihu muslim babu tahrimi bai'ir rajuli ala bai'i akhihi hadisi na 1412 عن ابن Umar, عن النبي sallallahu alaihi عليه وسلم la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa musulmi haramun ne wala yaqtubu ala qibati akhihi kuma kada mutum yayi neman aure akan neman auren dan uwansa musulmi illa an ya azan lahu sai fa idan ya masa izini wannan duka lafuzza ne da suka zo na hadisin abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda sai dai game da wannan matsala matsalar da ake magana akan ta wato shine musulmi ya nemi mata nemi auren mace alhali akwai wani manemi kafin shi don abin da hadisin yake karantar da mu kenan ina hukuncin musulmi ya nemi auren mace baya ga cewar ya san wani musulmi yana neman ta wannan shine da hadisin yake karantar da mu to akan wannan matsala ba abdullahi bin umar ne kaɗai ya rawaito hadisin ba <clears throat> akwai hadisin batu bin amirin al-juhani sahabin manzon Allah shi ma ya kawo hadisi wanda yana sahihu muslim al-imamu muslim duk ya kawo su aure guda hadisin batu bin amirin <clears throat> annabi ya ce la yahillu limu mu'minin la yahillu limu'minin an yabta'a ala bai'i akhi baya halatta ga mumini yayi ciniki akan cinikin dan uwansa so kaga wannan hadisin ya fi tsanantawa annabi yace baya halalta ga mumini yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wala yaqtuba ala fitbati akhihi hatta yazara kuma kada ya nemi aure akan neman dan neman aure na dan uwansa musulmi har sai wannan musulmi ya bari su ga hadisinsa ya fi tsanantawa annabi ya fito a fili ya ce ya halatta da ciniki da neman aure annabi ya haɗa su a kalmar guda wanda ya zo cikin hadisin abdullahi bin umar kuma gashi a cikin hadisin ukubatu bin amirin aljuhani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta idan ka tarar da musulmi yana ciniki to baka da ikon shiga sai ka kyale shi in ya bari sai ka shiga haka nan idan ka tarar da musulmi yana neman auren mace baka da ikon shiga sai ya bari ko ya maka izini haka annabi ya faɗa cikin wannan hadisi an samu ƙarin hatta ya zara hatta ya zara amma kamar a hadisin da muka karanta hatta ya turka al-khatibu qablahu aw ya azana lahu wanda duk ma'ana su ɗaya ne wannan ya zo cikin riwaya ta Imam Al-Baihaqi kuma al-imam bukhari ya kawo hadisin sahabi na uku al-imam bukhari ya kawo hadisin sahabi na uku shine abu huraira sahabi na uku ba al-imam bukhari kadai ba da al-imam muslim shi ma ya kawo hadisin abu huraira wanda yana cikin na hadis iyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadis ku kiyaye mummunan zato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda shi zato shine mafi ƙaryan zance ku daina aiki da zato wala ta ku daina leƙen asirin musulmai wala ta ku daina satan sauraron maganar musulmi wasu suna magana hika sace sauraron abin da suke faɗa annabi yace ce wala ta bagabu kada ku riƙa kiyayya da juna wa kunu ihwanan ku zama yan uwan juna to sai annabi ya ce wala yaqubu ar-rajulu ala khitbati akhi kada mutum <clears throat> yi neman aure akan neman auren dan uwansa hatta yankiha aw yatruka kamar hadisin batu bin amir hatta yazara nan kuma hatta yankiha aw yatruka a hadisin abu hurairah to sahabbai mutum uku ke abdullahi bin umar batu bin amir abu hurairah kuma abdullahi bin umar da abu huraira hadisinsu mutafakun alai ukubatu bin amir hadisinsa yana sahihu muslim wannan ya tabbatar da gaskiyar magana daga manzon Allah babu wani malami a tarihi da yake shakkan wannan magana babu shi duk wani malami ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya nemi auren mace wacce dama can akwai mai neman ta wannan yana bukatan abubuwa guda hudu ne kawai abu na farko abinda ake nufi da alfitba kenan alfitba shine talabul mar'ati lizawaji neman auren mace wani shi ake ce ma alfitba da kasra yana al-mu'jam al-wasit shafi na 202 hakan na lisanul arab mujallal nabi shafi na 188 a littafin nihayatul muhtaj a mujallar shida shafi na 202 alkhituba da al alkhituba shine neman aure wajen iltimasun nikahi wannan shine duk abin da zaka gani a littafin fikihu ta'rifatul fuqaha me yake nufi da alkhituba talabun nikahi talabuz zawaji iltimasun nikahi neman aure shine yake nufi da annikah ake nufi da kullu kulluha sabu fi ma'anan wahidi duka littafin fikiwa abinda suke tabbatarwa ke abinda ake nufi shine neman aure idan aka ce neman aure ba wai namiji ya nemi mace kawai ba ita ma macen ta nemi namiji shi ma alkhitba mace takan nemi namiji kamar yadda namiji yake neman mace ya aka yi haka babu shakka sunna ta nuna haka domin akwai hadisin sabitul bunani sabitul bunani yana cikin almajiran anas bin malik sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuntu inda anasin akwai lokacin da nake tare da anas bin malik shi sabitu tabi'i ne ba sahabi bane yace wata rana yana tare da annabi eh, anas bin malik wa inda indahu ibnatullahu akwai wata yarsa akwai wata yar anas bin mali ita ma tana wajen sai anas ya ce ja'at imra'atun ila rasulillah wata mace ta taba zuwa ga manzon Allah ta'aribu alaihi nafsaha tana bijiro kanta ga manzon Allah tana tallata auren kanta ga manzon Allah tana nuna sha'awar annabi ya aure ta sai yarinyar Anas tana cewa ya rasulullah alaka fi bi haja wato matar ta zo tana cewa ya rasulullah ko kana da bukatan aure na shine yarinyar Anas sai ta ce ma akalla haya'uha kai wannan mata ko kunya ta ba ta da yawa yarinyar Anas Anas din da yake karantar da hadisi su ta tana ganin ita wannan matar ba ta yi aiki da kunya ba ya za ki zo gaban annabi ki ce ki ce kina bukatar ya aure shi shine sai anas baban nata ya ce hiya khairun minki ai fi ki alkhairi in ji anas bin malik ke gaya ma yarsa ita wannan mata da ta zo take bukatar annabi ya aure ta fi ki alkhairi Rage fin nabi tana kwadayin auren annabi fa'arabat alaihi nafsaha ta kawo kanta tana tallan kanta ga manzon Allah wannan hadisin yana sahih bukhari akan haka ma imam bukhari yayi babi musamman babu arbin mar'ati nafsaha ala rajuli salihi babu laifi mace ta tallata kanta ga mutumin kwarai babu laifi ita yar anas tana ganin hakan ya saba ma kunyar mata shi kuma babanta ya ce to abinda matar ta yi shine alkhairi yanzu akwai mata da yawa waɗanda suna ganin mutanen ƙwarai, suna sha'awar su auri mutanen ƙwarai, amma saboda wannan kunyar ta shedan ta hana su su yi wa waɗannan mutanen maganar har suka samu kawunansu suna auren mutanen banza ba mamaki da ta tallata kanta ga wani mutumin kirki da ya ce bismillah gaga da kasira amma wannan kunyar wanda shedan ne ya jefa mata da ta zauna da wannan kunyar sai aka wayi gari ta hana ta fada hannun wani mutumin banza shi yasa Anas ya ce ta fi ki alkhairi saboda ita ta yi sha'awar manzon Allah ta kauda kunya saboda tana fatan ta samu tsirar duniya da lahira wannan ya nuna cewa mace tana iya neman namiji kamar yadda namiji yake iya neman mace kuma duk yana karkashin abin da ake kira alkhitba to idan aka ce alkhitba ba wai neman mace kawai bane har ma neman namiji wanda bai saba ma sunnar manzon Allah ba wanda shine abin da Badruddin al ya fada cikin littafin Umdatul Qari sharhin sahih bukhari a mujallar na 30 shafin 113 wa huwa jawazu ardil mar'ati nafsaha babu laifi mace ta tallata kanta ala rajuli salihi ragabatan fi salahihi ga mutumin kwarai saboda tana fatan ta dace da wannan shiriyar da Allah ya bashi fa yajuzu laha zalika halal ne ga mace ta gaya wa mutum ina sha'awar ta aure ni in bai aure ta ba shi kenan ai ba abin kunya ba ne shari'a ta halatta wa idan rage ba fi ha ta zawaje ha bishar take idan mutum ya ga yana sha'awar ta sai aure ta sai abu na biyu a wato nema abinda ya zo a tsari na sunar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kashi biyu ne akwai ardun akwai at-tasrihun akwai ardun akwai at-tasrihun neman aure kashi biyu ne akwai na lati akwai neman lati shi na ke nufi da ardun akwai at-tasrihu shine mutum ya fito karara yana bukatan auren mace saboda haka dole ne mu san bambanci tsakaninsu wannan alkur'ani ya yi magana a kansa suratul bakar aya ta 235 lati a lata mace ba wai an fito a fili ana neman ta bane wannan shi ake ce ma al'arbu na biyunsu shine a tasrihu mutum ya fito kai tsaye ga ita matar ko ga waliyinta yake yana bukatar auren ko dai ita yarsa ko kuwa wacce yake walikta abinda ake ce ma ardun wanda shine mutum zai taho kai tsaye ga mace amma latsinta zai Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wannan cikin suratul baqara wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i Allah ya ce babu laifi gare ku saboda kun yi latsi na neman auren mata na aka ce latsi saboda mace tana cikin idda mutum ya yi latsi gare ta saboda a wannan lokaci an haramta masa neman ta amma kamar lati babu laifi ya dan bijiro shine arbu ya bijiro da sha'awar aurenta abdullahi bin abbas ya fassara wannan akan haka al-imam bukhari babi musamman ya kawo maganar abdullahi bin abbas fi ta'liq babu isnadi amma hadisin ingantacce yana kitabun nikahi babu qaulillahi azza wa jalla inda al-imam bukhari ya fassara aya ta 235 ta suratul baqara ولا جناح عليكم فيما أردتم به nisa'i. Babu laifi game da غمدا ابين دا كوكا بيجرو نشا اور اورا ماتا سنا cikin idda kenan shine sai abdullahi bin abbas yace kamar mutun yace inni uridu tazwija wala wadittu annahu tayassara li imra'atin imra'atan saliha abdullahi bin abbas yace mace tana cikin idda sai ka ce mata ka dai ina son aure kuma ina fatan Allah ya haɗa da mata ƙwarai kaga ai baka ce ina son ki ba ka san tana cikin idaye ka ce ni dai wallahi ina sha'awar aure kuma addu'a ta Allah ya sa in dace da matar ƙwarai da san da ita kake wannan lafi malamai sun ce babu laifi abinda Allah da kansa ya halatta Allah da kansa ya ce la junaha alaikum babu laifi gare ku fi ma'arrattun biki abinda kuka bijiro shi min fitbatin nisa'i na neman auren mata kamar misali a littafin al-mubdi mujalla na bakwai shafi na goma sha uku ibn muflih ya ce a taribu abinda ake nufi da bijiro da sha'awar auren mace shine mutum ya latsa ta shine kamar ya ce in ni fi misliki ko da zai fito ya ce ka wance dai to ni dai ina sha'awar auren irin ku sai ya wuce bai ma tsaya ba kuma in ya tsaya to ba ba latsi bane sannan kuma hira za a yi ita kuma tana da damar ta ce ma yurgabu anka ai ka ai ba a ka dan ta faɗi wannan babu laifi amma kar magana ta wuce ko ta ce masa wa in qubiya shay'un kana ai duk abin da Allah ya hukunta zai tabbata kaga amsar ta shi ma ya nuna eh na yadda amma dai a fakaice wannan babu laifi to sai dai kuma lati da akai yi koko damar da aka bayar mutum ya bi joro da sha'awar auren mace tana idda ba kowace mace bace wajibi ne mu la yajuzu tasrihu fitbati al mu'tadda wala ta'ribu bi khitbatir raj'iyya idan mutum ya saki matarsa saki na farko saki na biyu baka da ikon latsa ta da bukatar ka aure ta baka da iko saboda har yanzu matar aure ce idan mace aka sake ta saki na farko matar aure ce har sai ta gama idda don haka isa ba ta da ikon ma ta yi iddar a wani guri face a ɗakinta a gidan za ta yi abinda ma aka fi so shine. ya kasance babu ma wanda ya sani sai ta gama idan tana gidan ba wani abin da zai canza saki na farko saki na biyu babu mai ikon ya latsa mace da bukatar yana so ya aure ta wannan haramun ne wanda shi ake ce ma arraji'iyya matar da za a iya mayar da aurenta domin saki na farko za a iya mayarwa saki na biyu za a iya mayarwa amma kaga idan aka ce fi iddatul wafati mace ce mijinta ya rasu kaga wannan auren ba za a mai da shi ba wal ba'in bi talaqin salasin da matar da an sake ta saki na uku shi mijin ya tabbata ba zai mai da ita ba saboda haka ba za ma ta ida a gidan shi ba ba za ta ida a wajensa ba saki na uku saboda ba shi da ikon mayar da ita Sai idan aka ce mace mijinta ya rasu tana ta kaba kaga kana iya latsa ta mace da aka sake ta saki na uku kana iya latsa ta wannan bil ijma'i duk malaman sunna sun yarda da wannan duk malaman sunna amma matar da aka sake ta saki na daya saki na biyu wannan mata aure ce baka da ikon latsa ta da cewar kana bukatan aurenta haramun ne wannan yana hashiyatul adawi hashiyatul adawi in ka duba zaka gani sharhi na al-imam al-adawi wanda shine asalin littafi da muka saba da su a daga cikin littafin malikiya yana juzuki na biyu shafi na 97 to akwai kuma saki da ake kiransa alba'in bigairi salat sakin da aka yi wa mace ba saki na uku ba ne amma kuma sakin bai yi wa gamijin ya mayar da auren kamar misali mutum ne ya auri mace ashe bai sani ba sun sha nono daya sai bayan an gama auren daga baya sai wata ta zo take cewa ai kai uwar wance ai ta shayar da kai ba karo daya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba to instantly nan ta ki auren ya mutu saboda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana shayarwa yana haramta abin da asalin jini yake haramta shi saboda haka nan take auren ya mutu to idan wannan aure ya mutu kaga bai da ikon mai da ka kuma dole kai idda wannan iddar babu laifi don ka latsa ta ciki saboda mijin ba zai sake mai da ita ba saboda haduwar su har abada a gaba ba zai yi ba sannan misalin kuma alba'in bi gairi salati shine matan da ta yi li'ani ga mijinta idan aka kai ga li'ani na zina tsakanin miji da mata to ka san ko babu babu sake aure tsakanin su har abada wanda an samu hadisin sayyidina Umar sayyidina Umar yana cewa al-mutala'inani yufarraqu bainahuma idan miji da mata suka yi li'ani akan zina yana zargin tana zina ko tana zargin sa har aka kai ga li'ani sayyidina Umar yace la yajtami'ani abada ba za su sake haduwa ba har abada sai da aka ce miji da matarsa sun yi li'ani idan sun yi la'ani aure ya mutu kuma wannan auren ba za a sake gyara shi ba kaga a irin wannan aure kana da damar ka yi lati ka latsa ita wannan mata hadisin sayyidina umar yana cikin irwa ulgali hadisi na 2105 to amma inda malaman sunna suka samu sabani kawai shine kamar misali auren da alkali ya kashe saboda kul'i auren kul'i idan mace ta mai da sadakinta ga miji an yi ful'i kuma wannan koda ba a kotu bane ke wajibi ne mai hattara da tsarin mace ta ɗauki sadaki ta ba miji ya karba an gama in dai ya san sadakin ne ya karba to babu shakka aure ya mutu baya bukatar ma sai mijin ya ce na sake ki ko bai faɗa ba auren ya mutu to saboda haka idan mace ta aka samu kul'i ya shiga tsakaninta da miji to shi kuma dole za ta yi idda to idan tana idda kana da damar kai lafi la baka da dama me yasa saboda mijin yana da damar ya sake aurenta da ba zai mai da ita ba babu abin da ake ce ma kome ga kul'i amma ana iya sake auren suna iya kul'i a yau gobe ya kai sadaki su sake auren su shari'a ta halarta to anan ne aka samu sabani akwai malaman da suke ganin baka da ikon kai lati me dalili saboda shari'a ta ba shi damar ya sake aure da matar kuma a cikin idda amma kai na waje ba da ikon ba da ikon kulla aure da wannan mata sai ta gama idda amma shi mijinta ko da dai auren ya ƙari shari'a ta ba shi damar ya sake aurenta a cikin idda ba sai ta gama idda ba so kaga ce na yana da wata yar dama fiye da kai fiye da kai wanda ba mijinta ba tunda ko shari'a ta bashi wannan dama kai baka da ikon latsayi ta wannan mata akwai masu ganin haka sannan kuma akwai malaman da suke ganin la ai tunda an ce sakin alkhulqi ba'ini ne to na waje ya samu damar yayi latsayi sannan ne kawai aka samu sabani sannan matar da aka kashe aurenta tunda alƙali yana iya kashe aure saboda an samu matsalan aibu yana faruwa za ka samu wasu mutane suna da matsala ba za su gaya wa mutane ba kafin a yi aure sai an kulla aure mace ta tare sai a tarar da wannan damuwa muna samun tambayoyi haka da yawan gaske mace za a kulla aure sai an taho mijin ya san yana da matsala ta wajen al'aurarsa yana da matsala amma bai gaya wa mata ba sai da aka yi auren to irin wannan kotu na da damar ta kashe aure ta ba shi damar ya nemi magani sannan a kashe aure idan kenan ita wannan mata ba ta sani ba to irin wannan kisa na aure shin wani yana iya shiga tana idda tunda inda zai samu sauki fa yana iya samun sauki bayan kotu ta kashe auren kafin ita wannan mata ta gama idda su kada kenan ya nuna yana da damar ya sake aurenta na ba haramun bane au isarin ko a samu mutum ya auri mace ya kasa ciyar da ita ya ma yi tafiyarsa ko a samu mutum ya ɓace ya yi auren shekara guda ko biyu bai dawo ba matar ta kasa hakuri tunda shari'a ta ba da damar ana iya kashe auren da aka zo aka kashe washe gari sai dawo to wannan shine inda aka samu sabani akai amma duk saura kamar misali mace da aka sake ta saki na farko saki na biyu wannan haramun ne musulmi ya shiga harka ta nemanta so kaga kenan akwai matan da musulunci bai baka damar ka neme su ba ko da suna cikin idda wanda wajibi ne musulmi ya sani akwai matan da ba halatta maka neman su ba to akwai mutumin da ma yake neman auren mace mai miji mace da aurenta bai mutu ba za ka samu yana neman ta za ka ce eto eh, wannan aifarka ne wato shi yana neman ta ne don ya kashe auren ya aure ta wannan ba a littafinsa a zamanin nan ko a satin nan akwai matar da take min tambaya ita wannan tambayi shekaran jiya tana cewa ta samu wani shi ma yana da mata tana da miji shi kuma yana da mata amma yana neman ta saboda haka har ta kai ga sun yadda za su yi aure matar aure fa har ta yadda za ta yi aure da wani to shi ne wata ke tambaya ko abin yaya yake wa ai ba laifi to abin da musulunci ya ce idan mace matar aure har wani ya neme ta kuma wannan auren ya mutu to shi da ita ba su yin aure har abada shi da wannan da ya kashe auren ita da wannan da ya kashe auren aure a tsakaninsu bai halitta har abada wannan ita ce fahimta mafi inganci wanda shi ne abin da ibn taymiya ya tabbatar bayan muhawara mai tsanani a kai, in ka dubi al kubra Mujalla na biyar shafi na 461 duk wanda zai nemi matar aure kuma aurenta ya mutu shi da ita ba su yin aure har abada saboda wannan kamar takalar dokar Allah ne kamar cin zarafi ne ga shari'ar Allah kuma yana cikin kashafin kina mutallan na biyar shafi na 74 wannan mazhabar al-imam ahmad bin hanbal duk mutumin da zai nemi mata aure kaga kenan ba kowace mace ne aka baka damar ka neme ta ba hatta matar da ma auren nata ya mutu ba ka da ikon ka neme wata daga cikinsu kamar wanda saki na farko ne saki na biyu haramun ne shi ne abu na uku wanda muke iya fahimta game da wannan hadisi abu na uku shine annahyu lil khitba ala al maktuba li tahrimi abinda annabi ya hana mutum ya nemi mace mai manemi yanzu muna magana ne ma akan eh, annabi ya hana kai nema akan neman wani nema akan neman wani to shi wannan hukuncin sa haramun ne saboda hadisin uqbatu bin amir da muka karanta annabi yace la yahillu idan aka ce la yahillu baya halatta kaga haramun domin haka ka san mace tana da manemi ka shiga neman ta to tun farko kana neman mu kanka bala'i wato abinda muka kasa ganewa shi Allah da ya tsara aure akan wannan tsari ya saukar da albarka idan kana neman albarka ma aurenka to ka bi tsarin Allah duk wanda ya bar tsarin Allah ya ce yana neman albarka to karya yake yana yaudaran kansa ne wanda ne abin da mutane ba su gane ba sau da yawa za ka samu tunaninmu shi ne bari mu saba ma Allah daga baya Allah zai saukar da albarka to Allah za ka yi wa dabara ka bi tsarin Allah to za ka san za ka zauna lafiya amma idan ka ce za ka yi wa Allah dabara to shi kansa wani laifi ne mai girman gaske shi ne ake nufi da hila hila mutum ya shirya dabara zai ma Allah subhanahu wata'ala Allah da ya halicce shi wannan dalilin yasa kaga auratayya da yawa suke da matsala saboda tun farko an bar ainihin sunnar manzon Allah tun daga farko lokacin da zaka nemi mace masomin farko ga abinda da manzon Allah ya faɗa kada ka nemi mace mai manemi to wani ma lokacin yake nuna isa aiko saboda yana da dan kuɗi idan ya ga wata kyakkyawa a unguwa ba mamaki gidansu kuma akwai talauci ce sai na yi maganin wani ba yana nema ba ku rabu da shi da ya kewaya da kuɗi sai a manta wancan ko da ku ya kai sadaki sai a yi watsi da shi kuma a haka za a gina auren sannan daga baya yana fatan auren sai albarka ta ina zai albarka saboda ka saba wa sunnar manzon Allah tun daga farko yanda zaka nemi mace annabi ya haramta a nemi auren mace mane nemi. wannan kai tsaye hadisin manzon Allah haka ya tabbatar riwayar uku batu bin Amir <clears throat> kuma duk malaman suna sun yi jima'i a akai zaka gani cikin sharhin Ibn al-Arabi da yayi ma sunan Tirmidhi shine Aridatul Ahwazi yana juz'i na biyar shafi na 33 haka nan Subul Salam na al-Imam Sana'ani mujalla na biyu shafi na 166 da alƙabsu fi sharhin muwafa na ibn al-arabi shafi na 683 wato duk malaman suna sun yi ijima'i a kai kenan an yi ijima'i akan cewar ba a neman mace idan tana cikin idda saki na ɗaya da saki na biyu duk malaman suna sun yadda haramun ne na biyu duk malaman suna sun yadda cewa haramun ne ka nemi auren mace da ya zama tana da manemi haram ne a kenan dole sai ka nemi izini idan aka ce haramun ne ya za a yi kasan mace tana da manemi ba za ka yi sani ba sai ka tambayi waliyinta amma idan ka tsare ta a titi ba za ka sani ba musamman idan yarinya ce tana iya amsa maka ta saurare ka tana iya amsa maka ta saurare ka mai yiwuwa saboda ganin kafi wanda ya riga ya kai kansa gidansu saboda ka za ta iya sauraron ka wannan dalilin ya sa malaman suna suka ce ba daidai ba ne idan ka gama ce ka yi mata magana sai ka nemi izinin waliyinka saboda shi waliyinta shine wanda Allah ya danka masa amanan aurenta Allah da kansa ya danka masa wannan tsari ne na Allah so shine wanda zaka nemi izininsa daga nan zaka sani mace na da manemi ko a'a sannan idan tana da manemin a wani hali ake ibn kudama a littafin almuguni ya ce la ya halu halul maktubatu min a ƙasa ita mace game da manema wato tana tsakanin abubuwa guda uku halaye uku hali na farko shine an taskuna ilal khatibi laha an samu wani maneminta yayi magana har kuma waliyinta ya ba da dama mutumin ya zo ya ganta har ma kuma ta nutsu da shi waliyin ya tambaye ta ta ce eh na yaddan aure shi wannan shine ake nufi da taskuna ila al laha wa fatujibahu har ma ta nutsu da wannan manemin waliyin ya tambaye ta kuma ta amsa so wannan shine hali na farko aw ta'zana li waliyiha fi ijabatihi aw tazwijihi ko kuwa a'a lokacin da mutumin ya zo bai same ta ba ya samu waliyi ina bukatar auren wanci sai waliyin ya zo ya same ta ita ce in dai ya maka shi kenan kawai ba ta maga manemin ba ta ce ma waliyin nata in dai kai a ganinka wannan manemin ya maka to ni ya mun so ko da ba ta gan shi ba tun da ta mar izini magana ta kare fa hazihi ya harumu ala gairi ha. khitibatuha ibn kudama yace to ita wannan haramun ne ga duk wani musulmi ya tunkari neman ta in ba wannan mutumin da aka samu nutsuwa game da shi ba saboda waɗannan hadisai da muka karanta hadisin Abdullah bin Umar hadisin Abu Huraira hadisin Uqbah bin Amir al-Juhani manzo Allah ya haramta me dalili li anna fi dhalika ifadan al-khatib al-awwal da farko <clears throat> idan aka yarda wani ya shigo to za a lalata neman wancan na farko an ci amanarsa babu shakka cin amana ne wannan yana kawo matsala sosai shi yasa ibn kudama yace wa iqa al adawati bainan nas yana aukar da adawa a tsakanin mutane inda zaka yi bincike zaka samu hatta matsafa akan tinkare su akan samu matsafa a ce ayo an ci mutunci na saboda neman aure gidan wani ina so a yi sihiri ma wanci katta sake aure ko wani abu haka wanda in ta bincika za samu in ma ba a kai ga sihirin ba to gaba dai ta tabbata tsakanin mutumin nan da wannan gida saboda gaskiya ba a kyauta mishi ba ya bi hanyar da shari'a ta ce a bi an ba shi dama an mar izini amma kuma ba ba shi aurenta ba sai aka kyale wani ya shigo wannan haramun ne to idan ka dubi yadda kuwa tsarinmu yake za ka samu har ma mutane a gida guda sai a samu manema sun kai goma ana ma alfahari da haka ai wance wai ai yar albarka ce manemanta sun yi goma yanzu ba san cewa tsiya ba ce wani zalika na hannabiyu saboda haka annabi ya hana A nan, ibn ya yace wala na'lamu fi hadha khilafan wannan mas'ala ba mu samu wani sabani game da ita ba baina ahli ilmi a tsakanin masana a tarihin sunnar manzon Allah babu wani malamin da ya sabani akan wannan matsala idan aka ce har wani ya zo nema har mace ta amsa to kyala wani ya shigo neman wannan matar haramun ne. da shine sai ce alqismu tsani kashi na biyu shine an samu mace wani ya taho da buƙatar ya nemi aurenta an taruddahu sai ta ki ya taho kan ya nemi izinin aurenta amma ta gaya wa waliyin nata ni ban son shi wato la tarkanu ilai fa hadhihi yajuzu khitbatuha kaga kenan wannan koda wani ya taba zuwa neman aurenta ba laifi bane wani shi ma ya shigo saboda ta ce ba ta so lima rawat saboda an samu hadisin fatimatu bintu qaisin al-fihriya Allah ya kara mata yarda wato akwai mijinta ana kiran shi Abu Amr bin Habsin Abdul Hamid al-Makhzumi mijinta tallaqaha al-batta ya sake ta ina aka ce al-batta <clears throat> ana nufin saki na uku wa huwa ga'ibin kuma yayi tafiya yana Siriya. ya tafi Sham sai ya aiko takarda ya sake ta ita wannan sahabiya ce fa arsala ilaiha wakilu <clears throat> bi akwai wakilinsa wanda yake garin Madina sai ya dauko hatsi ya kawo mata lokacin da take cikin idda ya kawo mata hatsin sha'ir inda za mu iso ga asalin labarin insha Allah faƙala sai ya ce ita lokacin da ya kawo mata wannan sha'ir ɗin hatsin sai ta rena tana ta bambami a kan abin da za ku bani kenan kuma sakin na uku ne sakin na uku ne ya zama wakilin mijin ya kawo hatsi na taimako ya bata to da ta nuna ta da hankali ta rena abin da ya bata shine sai wakilin ya ce wallahi malaki alaina min shay'in na rantsa da Allah ai baki da wani hakkin ma mu ci yadda ke ai wannan ma mun yi ne kawai saboda taimakon ki saki na uku shine ta ce ai wato ba za ma ku ciyar da ni ba ina cikin idda ba ta tsaya ba sai wajen manzon Allah tana zuwa fa zakara zalika lahu ya rasulullahi ka ji miji na dai yanzu ya aiko min saki na karshe na uku to wakilinsa sai kawo dan hatsi kadan na nuna ni bai min ba sai ke cewa wallahi ai ba ma hakkin ciyar da ke a kanmu sai manzan Allah ya ce laisa laki alaihi na faka gaskiya ne saki na uku e, to ai mijin ba zai ciyar da ke ba ai an gama saki na uku fa ha an ta'tadda fi baiti um sharik al-ansariya sai manzon Allah ya ce to abinda nake so da ke ki bar gidan ki koma gidan ummu sharikin al-ansariya ki je ki yi idda kaga ya nuna cewar kenan idan aka ce an saki mace saki na uku ba za ma ta yi ida a gidan mijin ba saboda abin da ya sa aka ce ka ta yi ida a gidan mijin kada kuma shedan ya kawata sha'awar ta ga mijin saboda ka sai su koma shi da dabara ya za a yi ma abin ya koma saki biyu bai kai uku ba to suna mai Allah dabara daga nan sai wuta mutane da yawa haka ya faru da su Allah ya kare mu to shine manzon Allah ya ce ki bar gidan ki koma gidan ummu sharik al-ansariya ita kuma ummu sharik imra'atun ganiya wata mace ce mai wadata a garin Madina tana da dukiya sannan ga kyan hali eh, annafaqa fi sabilillahi azza wa jalla wajen amfani da dukiyarta ta hanyar Allah musamman eh, yanzilu alaiha bifan baki suna sauka a gidanta wato saboda dukiya sai ta yi masaukin baƙi saboda haka mutane na zuwa na sauka a gidanta baƙi kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi bane da a ce akwai laifi da annabi ya ce ke ki daina saukar da baki a gidan nan amma ba laifi bane kasancewar ita wannan matar tana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka dole ka suranta ta da imani fiye da nan annabi ya ce ki je ki idda a gidan wannan mata ummu sharikin al'ansariya sai daga baya sai manzo Allah ya ce kai tilka imra'atun wannan matan ya ga shaha ashabi sahabbaina suna mamayan gidan inji annabi saboda kirkinta saboda yawan taimako da dukiya ba ka rasa mutum a gidanta sai manzo Allah ya ce a karki je e itaddi inda ibnu ummi maktum abinda nake so ki koma gidan ibnu ummi maktum ki idda shi kuma ibn ummi maktum inna fa innahu rajulun a'ma makaho ne sannan baya ga cewar makaho ne ibn ammiki dan baffanki ne shine wanda ya fi kusa da ita ta wajen iyaye kaga shi zai iya rike ta abinda manzon Allah yake nuna mana shine idan aure ya mutu ita mace mai rikonta shine mafi kusanci gareta daga cikin yan uwanta inda namiji ne idan dangin iyaye sun ƙari dangin ubanni sai a koma ga dangin uwaye to idan aka ce dan baffa kaga ya koma dangin uwa <clears throat> ai dangin uba kai dangin uba saboda haka yana da kusanci gare ta manzo Allah yake ta koma gidansa ta yi idda bare kuma shi ma din kansa makahu manzo Allah yake tabaqina siyabaki kina ma iya ce cire kayanki tunda makahu ne babu hukuncin ganin tsiraici gare shi ba dai iya sani ba fa idza halalti fa azinini manzo Allah yake to idan kin gama idda ki sanar da ni tace falamma halaltu lokacin da na gama idda din zakartu lahu sai na gaya wa manzon Allah sai nace masa ya rasulullah ina cikin idda din nan muawiya bin abi sufyan ya latsa ni abu abu jahamin shi ma ya latsari kaga magana da muke kira wani irin idda take ciki iddan saki da uku duk da iddan saki na uku ne babu laifi wani ya zo ya latsa ka. sannan abu jahamin shi ma ya latsa ka, sai manzon Allah ya ce to bari miki bayanin kowanne wanda shi yasa shari'a ta ce babu laifi a yi fallasa idan an zo aure saboda kar a cuci kowa manzo Allah ya ce amma Abu Jahal din nan da kike magana ya latsa ki fala ya ba'u asahu an atiki shi fa bai saukar da sanda kullun yana kafada wato da annabi yake nufi mutum ne mai bugu baya daukan wargi duka amma muawiya fa sa'ulukun shi kuma talaka ne ba kudi inji annabi la mala lahu wannan ba aibu ne gare shi ba saboda annabi yana gaya mata gaskiya saboda shi auren musulunci idan an yi shi babu magana ranar ƙarshe ba ranar ƙarewa saboda ka ya kamata a bawa mace shawara ta kwarai yi ma namiji a baka shawara na kwarai game da matar da za ka aura nazo Allah ya ce mata to wannan akwai matsalan talauci Muawiya amma kai kuma daga baya ya zama yana cikin manyan mutane a duniya tunda Allah ya ba shugabanci shine sai manzon Allah ya ba ta shawara sai ya ce an kihi Usama bin Zaidin ki aure Usama wan Usama kuwa yaron goyo ne wato annabi ya rike shi saboda baban nashi dama can bawa ne ga manzon Allah annabi ya yanta shi saboda haka Usama a gidan manzon Allah ya girma sai manzon Allah ya ce mata ki aure Usama bin Zaidin fakarihtu sai na na kyamaci aurensa sai annabi da ya ga bana so sai ya ce an kihi usama ki aure usama saboda shi annabi ya hange gaba ita kuma ba ta hange wanda shi ya sa malamai suka ce waliyi yana da hakki ga auren mace yana da damar wato ya yi ja'in ja da ita yarinya tana so waliyi ya ƙi ko waliyi yana so ita ta ke zama ana tirka-tirka wannan ba laifi ba ne manzo Allah ya ce ki auri usama tana nuna ki manzo Allah ya ce ki auri usama ta ce fa na katu sai na aure shi da na aure shi faja alallahu fihi khairan sai gashi Allah ya sa ma Usama alkhairi wa tabattu har ma wato ina alfahari da shi tana ma alfahari da cewa Usama ne mijinta saboda Usama ya zama abin da ba ta tsammani hadisin yana sahih muslim babu mutallaka salasan la nafaqata laha hadisi na 1480 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله sannan akwai misali da ibn kudama ya kawo a cikin littafin al muguni eh, yana cewa asalin wannan labarin ibn abdulbari ya kawo eh, a littafinsa sayyiduna umar khataba imra'atan ya taho neman auren wata mace amma kuma da ya taho yana wakiltar mutane da yawa akwai jarir bin abdullahi al-bajali sannan akwai Marwanu bin al-hakam akwai ɗansa abdullahi bin umar mutane uku kowannensu yana sha'awar auren wannan mata kowannensu ya wakilta sayyidina umar kuma sayyidina umar shine shugaban muminai a lokacin lokacin yana halifa sayyidina umar sai ya yarda fa dakhala ala al-mar'ati ya shigo gidan da ya shigo gidan mahaifin ya ba da damar eh, waliyinta ya ba da damar gamace a yi magana da ita kanta matar wahiyar jalisatin fi baitiha tana zaune sai sai na umar ya ce inna jarir bin abdullahi ya jarir bin abdullahi albajali yana neman aurenki kuma shi jarir bin abdullahi albajali sayyidu ahlil mashriqi duk gabas babu kamar shi wannan ya zo da lokacin aure yana da kyau mutum ya fito da ainihin kimarsa ya fito da kimarsa ga mutanen da yake bukatan auren yarsu sai na umar yake jarir bin abdullahi al-bajali da ya turo ni neman aurenki a gabas ba kamar shi sai ce to ga marwan marwan bin al-hakam shi ma yana bukatan aurenki wa huwa sayyidu shababi quraish na umar ya ce duk matasan shawa babu kamar shi kaga nan ma ya haife shi sai ce sai ya kawo ɗansa ne a ƙarshe kaga adalci sai ce abdullahi bin umar ya tubu abdullahi ɗan umar shi ma yana neman aurenki sai ce wa huwa man kad alimtum ko daga kun san waye abdullahi dan umar bai kirara shi ba to amma sai ya ce wa umar ibn al khattabi da kuma umar dan al khattabi shi ma yana neman aurenki yanzu kaga dai mutum hudu kenan to amma in ka lura ai ba wani ne yazo a bayan kafin wani ba wato ashe babu laifi a taho neman auren mace a lokaci guda na mutane da yawa wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba don haka ita wannan matar da ta ji karshen magana sai na Umar fa kashafatil mar'atu sitra dama akwai labule tsakani sai ta buɗe labulan sai ta ce a ja da amirun muminin shin da gaske ne shugaban muminai yake kuwa sai ce na amkware kuwa sai ta ce faƙad an ka hatu amiran muminina to ni na auri shugaban muminai wato ta auri sai na umar kaga kenan ba su yi tunani mai kyau ba da suka wakilta shi sai na umar ya fara gabatar da su ya yi adalci sai fara gabatar da su kuma yi kira da kowa amma tun da shi ma yana da bukata fa a ƙarshe sai ce to da shi to a nan ba laifi ba ne shi ne ibn kudama ya ce fahaza umar قد ala wahidin واحد بعد واحد سيدنا umar ya nema ma mutane da yawa aure ɗaya bayan ɗaya qabda an ya alama ma ta ƙulun mar'adu fil bai jira ta ba da amsa akan na farko ba ya ce mata jarir bin abdullahi bajali yana nema aurenki ba ta ba da amsa ba sai ce marwanu bin hakam yana nema aurenki amma da za ta ce da ya ce jarir bin abdullahi yana nema aurenki sai ta ce na yarda da shi to ba hali ya ci gaba saboda kawo wani nema ne akan nema amma ba ta ba da amsa ba tun da ba ta ba da amsa ba wannan kuskurenta ne Kisa sai na umar sai ya kora saura ya kora har da ya kawo kansa kuma sai aka dace shi ne ma shi ne suka ce fa'an ka sun ba shi aurenta da wannan ba laifi ba mace kashi na uku an yi da min almar'ati ma ya dullu ala riba wasu kuni ta'ariban la tasriha ta'ariban la tasriha idan aka samu mace wani ya latsa ta lati kawai yayi amma ba a samu amincewa karara bai fito a fili yana son ta ba don ana samun irin wannan da ka samu wani ko da ya aiko mace kyauta ya aiko kyauta ne gidan illa iyaka amma bai fito a fili ya ce yana son ya aure ta ba sai ya aiko wata kyauta mai yawa duk wanda ya ga kyautan ya san an yi ta ne da manufa amma tun da mutumin bai fito ya ce aure yake so ba to wani na da damar kutsowa saboda wannan baya haramta a ce eh, an neme ta amma idan har wannan abin fili ya nuna cewar ita ta gamsu ba wai kyautan nashi ba da aka kawo kyautan sai ita wannan matar ta ciyayi ni na yi miji tun da ta faɗi haka to magana ta ƙare ko da bai fito ƙarara ya ce aurenta yake so ba wani ba zai shigo ba sai an kau da shi shi ne abin da hadisu manzon Allah yake karanta da wani don haka ya sa ya kasa waɗannan mata kashe uku wannan ya zo cikin bayanin Alimamin na an shi ma sharhin hadisin da muka karanta shafi sahihi musulun juz'i na tara shafi na 197 fa hadhihi al-ahadith zahira fi tahrim al-khitba ala khitbati afi al-Imam an-Nawawi yace waɗannan hadisai a fili suke a fili ne ba ba sai an gaya maka annabi ya haramta ba da kaji su ka sani babu shakka haramun ne musulmi ne ma aure a gidan da ya zama wani ya riga shi wa ajma'u ala tahrimiha al-imam nawawi yace kuma duk malaman sunna sun yarda hakan haramun ne idza kana sarraha lil khatib bil ijaba lil khatib bil ijaba wa lam ya'zan wa lam yatru idan ya zama an ce wani an baka damar ka neme ta to idan ba ya bada izini bane don yana iya faruwa wani zai taho ya ce yana bukatar auren nace ta kuma yarda da shi saboda ka dama mai nema ne sai tafi lagos da ya je lagos sai sabu watanni shida kuma da ba a tsammanin ma za a wuce wata ɗaya ba ya auren ba ana nan ana jiransa abinda maza Allah yake cewa tun da bai bari ba to ana son a samu izini shine ya azana lau idan da za a kira shi a waya sai ce ai ba laifi ku ba mu wani dama in rabonsa ne alhamdulillah to shikenan koda kuwa ya ba da kyauta ne a gidan tunda ya ba da izini haka manzon Allah ya faɗa annabi ya ce tunda ya ba da izini magana ta kare wani yana yin shigowa falau khataba ala khitbatihi to amma da mutum zai nemi aure akan neman wani fa wa tazawwaja kuma aka bashi matan wanda yana faruwa wasu ma sai an gama auren ake maida ma wani sadakin shi to kaga wannan ba karamin kuskure ba a ce mace a gidan an an sadakin wannan sadakin wannan sadakin wannan wannan ya tabbata haramun so amma duk da haka malaman sunna sun yi ijma'i akan cewar eh, mafi yawan malaman sunna kai sun tabbatar da in ma da za a daura auren wani ya zo ya nuna fin karfi ko dai ta dukiya ko kuma ita matar ya zamanto sha'awar auren wancan na farko ya fita mata sai ta yarda wani ya shigo kuma ya aure ta akan neman wani ina hukuncin auren jumhurin malaman sunna sun ce babu shakka an saba ma Allah da manzonsa amma sahhan nikahu auren ya inganta aure ya inganta lam yufsah ba za a lalata wannan auren ba amma dai an saba ma Allah an samu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi sai ce. a inda malamai suka dan samu sabani shine shin idan wani mutum ya zama fasiki ne yake neman mace sai aka samu na kwarai shin na kwaran nan yana iya nema ko da ita matar ta karkata ma wannan fasiki tun shi wannan zai neme ta ne don ya kwato aƙidarta don ya kwato ta daga halaka wani shi ne fahimtar alƙasim eh, al alƙasim al-Imamu malik Allah ya mishi rahama ya juzo khitba ala khitbatil fasiki idan aka samu mutumin banza zai auri mace kai kuma sai ka yi bala don ka ceto ta sai ka taho ka shiga neman ta ko da an karɓi sadakin wancan ibn al-qasim yace daidai kai kuma baka da laifi a wajen Allah subhanahu wataala wato ashe kenan idan mutumin banza ne ana iya nema akan neman nashi tunda bashi da adalci wannan yazo cikin bayanin malaman hadisi da yawa kamar al-hafiz al-iraqi a littafin farh at-tasrif mujallal na shida shafi na 80 amma in ka dawo ga zahirin hadisin manzon Allah zahirin hadisi la farqa baina an yakuna al-khatib al-awwal fasiqan aw shi abinda manzon Allah ya faɗa kada wani yayi neman aure akan neman wani manzon Allah bai bambanta fasiki da wanda ba fasiki ba saboda haka nisantar hakan shehi dacewa shi yasa tun farko a rika duba masu zuwa neman aure kar ma a ba ma fasiki dama idan aka ba shi dama zahirin hadisi manzon Allah ya haramta wani ya shigo nema akan neman nashi yace wa hadha huwa sahih allati taqtabi bil ahadith wa umumuha duk waɗannan hadisai da muka karanta abinda suke karantar da mu shine annabi ya hana a yi nema akan neman wani waye wani manzon Allah yace musulmi kawai saboda haka babu wani bambanci tsakanin fasiki da wanda ba fasiki ba illa dai wancan fahimta ce ta wannan babban malami ibn al-qasim almajirin al-imamu malik kuma in ka dubi mazhabar malikiya ta dauki wannan fahimta sosai shine abin da ma ibn al-arabi al-maliki ya rinjayar ibn al-arabi kuma babban masanin hadisi zaka gani a littafin mawahibul jalil eh, na al-imam al-hattab mujallal nabiyar shafi'in 30 da hashiyatul imam ad-dusuqi mujallal nabiyar shafi'ina 217 to amma a kan haka abu na hudu wato shi ne idan aka samu mutum ya tafi neman aure amma ba a ba shi amsa karara ba kamar yadda mun riga mun gabatar da bayanin a baya mutum ne ya taho neman aure amma bai samu amsa cikakkiya ba shin wani na iya shigowa shi yasa ya kawo hadisi na gaba wani ne ya taho neman aure ba a ba shi amsa karara ba saboda yana faruwa za a turo mutum muna bukatar auren wanci shi waliyin zai ce to za mu bincika mu ji za a bincike ta kaga baka samu amsa ba idan ka ce za mu tambayi matar ko ita matar an tambaye ta ta ce ai hakuri zan yi shawara zan yi tunani kaga dai baka samu amsa ba kenan ko kuwa a'a ya aiko sai aka mai shiru ka je ka jira to sai ga jiran ashe dai ba wanda za a kare ba ne to ina hukuncin wani ya shigo a nan shi ne sa ya kawo hadisi na gaba wanda wannan ya zo cikin subulu salam na alimamu sana'ani mutalla na uku shafi 114 haka nan littafin alifisafu an ma'ani siha na ibn hubaira mutalla na uku shafi na 140 idan ya zamanto wani ya nemi aure bai samu amsa gamsasshiya ba babu laifi wani ya kutso mu karanta hadisin wa an sahal bin sa'adin as-sa'idi an karbo hadisin daga sahal bin sa'adin as-sa'idi sahabin annabi sallallahu alaihi wa wasallam radiyallahu anhuma قال يشي sahal bin sa'adin yana cikin sahabban annabi muhammad mazauna madina al'ansari ne yake ba da labarin wani abu da ya auku ja'ad imra'atun ila rasulillah wata mace ta zo ga manzon Allah a majalisi kenan wanda shi ya nuna maka cewa su sahabbai kunya ba ta hana su neman aljanna karka yadda kunya ta raba ta da abin da zai zama tsira gare ka duk abin da ya zama akwai tsira kunya idan tana kokarin hana ka wannan kunya daga shedan ne shine abin da waɗannan misali suke karanta da wannan labari da sahal bin sa'adin ya kawo labarin ya zo daga sahabbai daban-daban akwai abu huraira ya ba da labarin hadisinsa yana sunan abi da kuma sunanun nasa'i akwai abdullahi bin mas'ud shi ma ya ba da labarin hadisinsa yana sunan dara kutuni akwai abdullahi bin abbas shi ma ya ba da labarin sannan akwai tumaira jaddu Hussein bin abdullahi bin tumaira shi ma sahabi ne hadisinsa yana <clears throat> al-mu'jam kabir na al-imam kabarani anas bin malik shi ma ya ba da labarin hadisinsa yana sunan tirmidhi abu umama talbahiri jabir bin abdullah duk sun ba da labarin nan kaga sahaba suna da yawa kenan saboda abin ya faru ne a majalisi inda annabi yake tare da sahabbansa sai ga mace ta zo qalat sai ta ce ya rasulullah ji ito a laka nafsi na zo ne in maka kyautar kaina na zo ne saboda in maka kyautar ni kaina kaga anan zaka ce to wannan anya ko akwai kunya so so su yadda kunya ta raba su da abin da zai zama tsira ga rayuwarsu ba yanzu idan da annabi ya amsa mata kaga da ta tsira tana buƙatar ta zama matar manzon Allah sannan kuma kyauta ta yi ma annabi ta zo ne ta ce na zo ne na maka kyautar kaina gaba ɗaya wato ta zo <clears throat> saboda ta kyautar da aurenta sadakinta ta riga ta yi kyautarsa ga annabi muhammad ita bukatar ta kawai ta zama matar manzon Allah saboda aka yi sa ta zo majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya zo a sahihul bukhari a wurare daban-daban <clears throat> akwai hadisin babu idza kana alwali huwa <clears throat> ana iya samu waliyi ya zama kuma shi ne mai aure. wanda za mu iso ga nan insha Allah akan haka ya isa al bukari Bukhari ya babin nan a wannan babi Sahal bin Sa'ad ne yace kunna inda annabi julusan mun kasance muna zaune tare da annabi Faja'atu, imra'atun sai ga wata mace ta zo akwai wata riwaya ta al-Imam Bukhari tana babu tazwiji alal Qur'an wa bighairi sadaqin akwai babi da Imam Bukhari yayi a ƙulla auren mace babu sadaki sai dai ayoyin alkur'ani sai ya kawo labarin ita wannan mata shine hadisi na 5149 a wannan babin Sahal bin Sa'din yace inni la fil inda rasulillah ina cikin mutane muna majalisin manzon Allah iz qamat imra'atun sai ga wata mace ta miƙe a wata riwaya da ta zo a wannan babi sahal bin sa'adin ya ce bainama nahnu inda nabi wani lokaci muna tare da annabi atat ilaihi imra'atun sai ga wata mace ta zo gare shi <clears throat> wata riwayar kuma duk waɗannan riwayoyin suna sahih bukhari sahal bin sa'adin ya ce ja'at imra'atun ila annabi wata mace ta zo ga annabi wa huwa fil masjid yana cikin masallaci kaga kenan a majalisi <clears throat> to ita wannan mata ita ce ake kira tsakanin biyu domin akwai malaman hadisi ke ganin haula bintu hakim ce amma mafi yawa suna cewa ummu sharikin wannan matar da muke magana a baya wata mace mai dukiya a garin madina mai kirki mai ayyukan alkhairi wanda annabi ya bada shawara ga ita fafima bintu kaisin ta je ta yi idda a gidanta daga baya sai manzon Allah ya ce a'a matar saboda kirkinta sahabbai suna yawan mamayen gidan bare baki na sauka to ita wannan matan ita ce ta zo ga annabi ita ce ake kira alwahiba ita ce ake kira alwahiba alwarid fi suratul ahzab domin aya ta tabbatar da wannan suratul ahzab aya ta 50 Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi idan aka samu mace mumina ta yi kyautar kanta ga annabin Allah to amma sai Allah ya ce in aradan nabiyu an haha, in fa annabin yana son aurenta don in ba da wannan gabar ba da annabi ya aure ta sai aka ce in annabin yana son aurenta sannan sai aka ce khalifatan laka min dunil mu'minin kai kadai ne in ji Allah ka duba darajar manzon Allah a cikin alkur'ani da kace khalifatan laka wannan hukuncin kai kadai ne aka yi maka banda sauran muminai tun daga zamanin ka har tashin kiyama saboda ka ba kamar manzon Allah Allah ya masa hukunci a Qur'ani yace wannan kai kadai ne saboda ka babu mutumin da ya isa mace ta ce na maka kyautan kaina sai manzon Allah inda duk aka samu wannan auren shirme akai amma idan annabi ne Allah ya halatta masa yace khalifatan laka ita wannan mata mu ci gaba sahal ya ce faƙalat da ta zo sai ta ce ya rasulallah ji'itu a habu laka nafsi na zo ne don in maka kyautar kaina akwai riwayar da ta zo babu abdul mar'ati nafsaha ala rajul salihi a sahihul bukhari a wannan babin sahal ya ce faja'atu imra'atun ta'aribu nafsaha alayhi sai ga mace ta zo tana bijiro auren kanta ga manzon Allah mu ci gaba ya ce fa nazara ilaiha rasulullah sai manzon Allah ya kalle ta fa sa'adan nazara ya haura da kallonsa samanta wa sawwabahu bai kawo shaddar wawun ba ana wani tafi wa sawwabahu ya saita ganin ثم طأطأ رسول الله رأسه sannan manzon Allah ya saukar da kansa idan aka ce ta'ata'a khaffada ra'sahu sai manzon Allah ya saukar da kansa yanzu kaga kallon da annabi ya mata kallo ne na musamman me yasa aka yi kallo na musamman saboda kallo ne na aure in ba dan matar ta ce na kawo tallan kaina yana bukatar ka aure ni da annabi bai mata wannan kallon ba saboda ka yasa kallon mace kafin ka aure ta sunnar mazan Allah mazan Allah ya daga kallonsa daga ƙasa zuwa sama ya dauko daga sama zuwa ƙasa sai mazan Allah ya da kai ai an gama kaga idan mazan Allah ya irin wannan kallo ya san doguwa ce ko gajera mai kauri ce ko eh, raman miya annabi zai gane ko da kuwa a ce tana cikin hijabi ne manzon Allah zai gane akwai riwaya da ta zo cikin al-mujamul kabir yace fa khaffada fiha al-basara da farko annabi ya dauko kallanta daga ƙasa wa rafa'ahu sai ya daga kallansa yana kallon jikinta falam yurji'iha da ya gama kallon bai sake kallanta ba wannan kallo guda da annabi ya mata ƙasa zuwa sama wannan riwaya ta imam eh, at-tabrani Walmuradu, muradu annahu nazara a'laha wa asfalaha wanda abinda hadisin yake karantar da mu annabi ya kalli samanta da kasanta sannan akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud hadisin Abdullah bin Mas'ud yace falam yujibha shay'an Abdullah bin Mas'ud yana majalisin yace lokacin da matar ta faɗi wannan annabi bai bata amsa ba sai yayi shiru akwai riwaya da ta zo babu tazwiji alal qur'ani wa bi ghairi sadaqin bukhari falam yujibha shay'an summa qamat sai ta sake miƙewa ta ce ya rasulullah innaha qad wahabtu wahabtu ah, wahabat nafsaha laka tana cewa ya rasulullah an yi wato dina yi kyautar kaina gare ka farafi ha ra'ayaka ka ba da ra'ayinka take gawa annabi falam yujibha shay'an annabi dai bai amsa mata ba sun makamati salisa ta sake miƙewa wannan mai yana cikin sahih bukhari ta sake miƙewa ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kad wahaban nafsaha laka ya rasulullahi na riga na maka kyautar kaina fara fiha ra'ayaka ka bani ra'ayinka karo uku manzon Allah bai ce komai ba wannan ya zo cikin al-mujam kabir na al-imam tabarani fasa mata manzon Allah ya yi shiru shine ke summa arabat nafsaha alai mata. ta tallata kansa ga manzon Allah amma annabi ya shiru falaqad ra'aytuha qa'ima maliyan shi sahal bin sa'adin yace ga wannan matar tana tsaye ta dade tana tsaye ta aridu nafsaha alai tana tallata kanta ga manzon Allah wa huwa samitun shi kuma ya shiru akwai riwaya da ta zo cikin littafin muwatta don hadisin yana cikin muwatta al malik hadisin sa tawilan ta dade a tsaye akwai riwaya ta zo cikin al kabir fa qamat hatta rasaina laha min tul al-qiyam ta dade a tsaye sai da duk wanda ke majalisin ya tausaya mata wato ta kawo kyautar kanta ga manzon Allah amma annabi ya shiru dama shine dalilin da yasa ibnu hadir ya kawo hadisin nan a babin nan don hadisin nan ya kamata ya je babin sadaki ne kuma zai sake kawo shi a gaba din insha Allah amma dai ya kawo shi a nan don ya karantar da mu idan mutum ya nemi aure ba a tankamar ba wannan bai hana damar wani ya kutso ba wanda shi dalilin kawo hadisin to mu ci gaba yace ce falon mar'atu a lokacin da ita wannan mata ta gani annahum lam ya fiha shay'an annabi bai hukunta komai game da ita ba jalasa ce ta zauna amma akwai riwaya da ta zo cikin al-mujamul kabir na al-imam tabarani eh, a sunan kubra eh, na al-imam baihaqi falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaqub fiha shay'an jalasat sai kama da wannan fathul bari ibn hajar yana sharhi daidai wannan gaba a mutallan na tara shafi na 81 ibn hajar yace wannan abin da ya faru a majalisin annabi ya karantar da mu jawazu sukutil alimi za ka yi wa malami tambaya sai ya yi shuru ya ki amsa ibn hajar ya ce ya yi daidai da sunnar manzon Allah ka yi wa malami tambaya ya yi shuru wa man su ila hajatan idan lam yurid al isafa haka kuma mutumin da za a zo a ce wa na taimaka min da kuɗi sai ka yi shuru baka yi laifi ba wa anna zalika aliyan ya fi sauƙi fi sarfi sa'ili akan ka kori mai roƙon wani taimaka min da kuɗi ka ce tafka bani guri da kuma shirinka wanne yake sauƙi aka ga shirin ya fi saboda aka yi sa alkalimatu ba sadaka kalma kyakkyawa sadaka ce in kai shiru mai ma'ana kana dacewa da sunnar manzon Allah saboda haka za a maka tambaya wani lokaci ita wannan tambayar ba ta buƙatar amsa a lokacin ko ko kai baka cancanci a baka irin wannan amsar ba don ba za ka yi mata kyakkyawar fahimta ba saboda ka sai a mashuru wa man su ila hadatan idza lam yurid al isafa yace wannan ba laifi bane sai ce wa adabu min ar radd bil qawl sau da yawa a yi wa malami tambaya yayi shuru ya fi samar da ladabi akan ba da amsar da zai don akwai amsar da zaka ba mu wani amsar ba za ka amfane shi ba sai dai ka cutar da shi to akwai riwaya da ta zo cikin al-musnad akwai riwaya da ta zo a cikin al-musnad duk da cewa waɗannan mafi yawan hadisai suna nuna annabi ya mata shiru amma a littafin al-musnad da imam ahmad an samu riwaya da ta ce annabi ya ce mata a ƙarshe ya ce mata mali fin nisa'i hajatu ni ba ni da bukata game da auren mata wato bukata game da aure ya riga ya kare saboda ai bukata sha'awa ce saboda haka lokacin da ta kawo tallan kanta din manzo Allah ba shi da bukatar aure shi yasa Allah ya sani tun farko Allah ya sani shi yasa Allah subhanahu wataala yace in arada an-nabiyyu an yastankiha in annabin yayi nufin ya aure ta domin haka in ka dubi matan annabi gaba ɗaya babu alwahiba li nafsiha matan annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta kawo kyautar kanta din manzon Allah ya ce bashi da bukata wannan ya zo cikin hadisin abu huraira yana sunan nasa'i abu huraira ya ce ja'at imra'atun ila rasulillah wata mace ta zo ga manzon Allah fa nafsaha alaihi ta tallata auren kanta ga manzon Allah fa qala laha sai manzon Allah yake ijlisi ne muri ki zauna fa jalasat sai ta zauna sa'atan ta dade thumma qamat ta sake tashi da ta miƙe manzon Allah yake ijlisi ki zauna ba. da ta sake zaunawa sai manzon Allah yake barakallahu fiki Allah ya miki albarka manzon Allah yake Allah ya miki albarka amma nahanu mu kam fala hajata lana fiki ba mu da bukatar aurenki to kaga wannan hadisin na Abu Huraira shi ma ya tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta hakuri ya kuma yi mata addu'a ya nuna mata cewa ba shi da bukatar ya aure ta haka nan an samu hadisin Abu Huraira ya zo a sunanun Nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ce mata ba mu da bukatar aurenki sai ya ce mata walakin tumliki ni amraki kin yadda ki mallaka min aurenki kin mallaka min walikin aurenki kala sai ta ce na'am na mallaka maka damar aure na in banda annabi babu wanda ke da ikon haka saboda shi walicci abu ne wanda shari'a ta kayyade shi amma Allah ya ce annabiyu aula bilmuminina shi annabi yana gaban kowa amma banda manzon Allah babu wanda ya isa ya ce na zama waliyin wance barin ba ta aure sai fa in yana cikin waliye za mu iso ganin insha Allah amma anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tambaye ta wanda ko da babu tambaya annabi yana da damar ya aure da ita saboda ai annabi uba ne ga kowa yasa ake cewa matarsa ummuhatul mu'minina matar manzon Allah uwaye ne ga masu imani lokacin da annabi ya tambaye ta kin yadda ki mallaka min auren kanki sai ta ce na'am fa nazara fi wujuhil qawmi sai manzon Allah ya dubi majalisin fa da rajulan sai ya kira sunan wani sai ya ce masa inni uridu an uzawwijaka hadha in radita ina so in auren maka wannan amma in ka yarda ashe ga yarda dole a same shi ta gefen mace da kuma gefen namiji dole a samu yarda kaga kenan ba zai yi kai auren sadaka ba ko haka kurum a daura ma wata aure a wani kauye sai dai a zo kofar gidanka a ce ga ai sadaka ba amma ba ba a nemi ma yardan ka ba manzo Allah sai da yace in ka yarda ina so in aura maka wanci kada sai yace ma rabita li ya rasulullah faqad raditu duk abin da ka yarda min da shi to ni na yarda in ji wannan sahabi to mu ci gaba da karatu shine ce faqama rajulun min ashabihi sai wani mutum ya miƙe daga cikin sahabban annabi Wannan ya zo cikin eh, mujamul kabir na al-imam qabarani rajulun ahsabuhu min ansari sai ga wani mutum ya miƙe baya cikin al yana cikin al-ansar musulman madina mu ci gaba yace ce faƙala sai yace ya rasulullah in lam yakul laka biha hajatun ha ya rasulullah idan baka da bukatar ita wannan mata ni ka auren min wannan ya zo cikin hadisin abdullahi bin mas'ud yana sunan dara kutuni eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yankihu hazihi wa zai auri wannan matar faƙama rajulun sai ga wani mutum ya miƙe alaihi burdatun yana ɗaure da mayafi aqidu hafi unuqi mayafinsa guda ɗaya sai ya kulla gefen mayafin duka a wuyansa gefen dama da hagu sai ya kulla a wuyansa saboda mayafin guda ɗaya ne idan da zai saukar da mayafin ya ɗaura to samansa zai zama to ba komi idan kuma ya daura shi samansa kasansa ba komai shi saboda haka sai ya daura sai ya jawo sai ya kulla a wuyan shi saboda tsabar talauci don haka yasa duk talaucin da kaji kana da shi a wannan zamani wallahi bai kai talauci a zamanin manzon Allah ba Allah ya gwada su ta kowace fanni kuma Allah ya nufa sun ci jarabawa Allah ya kara musu yarda wannan mutumin da ya tashi shine sai ya ce ya rasulallahi an kihni haka auren min ita wannan hadisin yana cikin muwatta ta al malik hadisi na 1477 zawwijni ha in lam yakun laka biha haja mu ci gaba yace fa hal indaka min shay'in ko kana da wani abu sadaki saboda shi aure bai wahai da sadaki ya cikin hadisin abdullahi bin mas'ud annabi yace alaka malun kana da dukiya faƙala ta ya ce la wallahi ya rasulallah ya ce wallahi ba ni da dukiya haka nan ya zo cikin littafin alimamu tabarani ya ce fala budda laha min shay'in maza Allah ya ce to ai dole ka samu wani abu wannan ya sa ka ji ana cewa sadaki dole ne maza Allah ya ce fala budda laha min shay'in ai ba zai yiwu ba annabi ya tambaye shi ya ce kana da wani abu ya ce ban da komi sai wanzu Allah ya ce to ai ba zai yiwu ba la budda laha min shay'in dole a bata wani abu aka kaga sadaki ya zama rukuni ya zama dole wannan ya zo cikin hadisin Abdullah bin Abbas anna rajulan qala inna hadhihi imra'atun rabitu biha wannan matar na yadda in aure ta fazawwiji hamin minni ya rasulullahi ka ni aurenta sai manzon Allah yace fa ma maharuha ina sadakin sai ce ma indi shay'un ba ni da komai kada sai manzo Allah ya ce umhurha ma qalla aw kasura ka dai ba ta sadakin komi kankanta kuma komi yawa wannan kalma sai ta nuna cewa sadaki ba shi da iyaka abu ne wanda annabi ya faɗa da kansa ma qalla aw kasura komi kankantansa kuma komin yawa dole a ba ta wani abu sharadi sai ta yarda da abin in ta yarda da shi an gama duk da haka mutumin sai ya ce wallazi ba asaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya ma amliku shay'an ni ba mallaki komai ba ba abin da ya mallaka kala mu ci gaba sai annabi ya ce masa izhab ila ahlika ka je ga iyalanka fanzur hal tajidu shay'an ka duba ko za ka samu wani abu ka je gida ba mamaki za ka samu wani abu wanda za a bayar sadaki fa zahaba ya tafi summa raja'a ya dawo fa qala sai la wallahi ya rasulullah yace na rantsa da Allah ya rasulullah ma wajadtu shay'an da samu komi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace unzur walau khataman min hadidin ka dai je ka duba ko da zobe ne na karfe ka zo da shi zobe na karfe ka dai zo da shi ba dai za a yi aure babu sadaki ba Fasahaba ya فذهب يقوم ثم رجع يداه فقال سيتي لا والله يا رسول الله har yanzu da ya rasulullahi na rantsa da Allah walau khatama mai hadidin duk ɗakin nawa na duba zobe ko na karfe babu sai ce walakin haza izari amma dai da an ce abin da na mallaka ne to ga madaurin jikina sai ya nuna wannan mayafin da ya daura rabi ya kulla shi fa a wuya ce to ga mayafin jikina kaga ya matsa sai ya aure wannan wannan shi ke nuna talauci bai hana mutum aure wanda hadisin yana sahih bukhari babu ardul mar'ati nafsaha ala ar-rajul salih sai ce walakin hadha izari ya rasulullahi ga madauri na wala hanifuhu na ba ta rabi <laughs> wa ya ba ta rabin mayafin rabi kuma yana cikin shi shine sahal qala sahalun sai sahal bin sa'adin yace malahu rida'un ko malahu rida'un ba shi da wani mayafin wannan shine kadai salaha nisfuhu to ta samu rabin wannan mayafin kenan faqala falaha nisfuhu faqala rasulullah sai manzon Allah yace ma tasna'u bi izarita me za ta yi da madaurinka inji annabi manzo Allah ce me za ta yi da madaurinka wato ya yi shirme ne saboda illa bisathu illa bistahu lam yakun alaiha minhu shay'un in kai ka saka to ita ba ta da wani abu na mayafin wa in labisathu idan ita ce za ta sanya za ta daura shi lam yakun alayka shay'un kai kuma baka da wani abu ba wani abu da zai zama yana jikinka saboda haka wannan bai isa sadaki ba wannan yasa ake cewa dole ne sadaki ya zama mai ma'ana ba wai dukiya kaɗai ba dukiyar sai ta zama mai ma'ana idan ka kawo abin da ba shi da ma'ana ba ya zama sadaki shi yasa annabi ya bayyana wannan ya ce me za ta yi da shi kaga saboda ya nuna cewa sadaki dole ya zama abu mai ma'ana ne fajalasar rajulu sai mutum ya samu guri ya zauna wa hatta idza qala majlisuhu sai da zamansa ya dade ya je san auren ya fi ƙarfinsa. to kama sai ya miƙe lokacin da ya miƙe zai tafi gida tunda abin na masu kuɗi ne fara'ahu rasulullah sai manzon Allah ya hange shi muwalliyan ya juya baya fa amara bihi manzon Allah ya ce a kira shi fadu iya fadu iya aka kira shi ma ja a lokacin da ya zo kada sai annabi ya ce ma za ma'aka min alqur'ani me kake da shi na haddan alqur'ani kaga idan an rasa dukiyar kuɗi akwai dukiya ta imani me kake da shi na haddan alkur'ani kala sai ce ma'i suratu kaza wa suratu kaza ina da haddan surar kaza da kaza addada ha ya kirga su fa kala sai ce taqra'uhunna an bahari kalbika manzo Allah yake yanzu zaka iya karanta waɗannan a doran zuciyarka wato zaka iya karanta su da ka kala na'am yace kware kuwa saboda ka Allah yana iya hana ka dukiya ya baka imani wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya ma kyauta kamar godiya shi wannan mutumin kaga bai da komi hatta ma ya sa daya amma gashi Allah ya mar wata kyauta wanda duk wanda ke majalisin manzon Allah idan ya ji wannan amsa zai ji daɗi zai yi sha'awar ina ma shine annabi ya tambaye shi ya bada wannan amsa kala sai manzon Allah ya ce izhab je ka faqad mallaktukaha na mallaka maka ita bima ma'aka min ta dalilin abin da ke tare da kai na haddan alqur'ani to Allah ya ce ta zama matarka muttafaqun alayh hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim ya ce lafzu li muslim wannan kalmar ita ce ba ta da ma'ana tana yi wa masu rubuta littafin suka sa saboda wannan lafazin lafuzan al-imam al-bukhari sun ma fi yawa shi yasa na dinga kirga babukan da hadisin yazo a cikin sahih bukhari hadisin yana sahih bukhari babu ardil mar'ati nafsaha ala ar-rajul salih yana babu al mu'sir qawlihi ta'ala in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi yana karkashin wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa Allah ya ce idan matalauta ne masu neman auren kar ku dubi talaucin Allah yana iya wadata su a bayan auren saboda haka yasa a dalilin haka a dalilin aure mutum yana iya samun saukin rayuwa babu shakka hadisin yana sahihu muslim babu sadaqi wa jawazi kaunihi ta'lim al-qur'an wa khatam hadidin wal lafzu muttafaqun alayh wato lafazin kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari haka da ya zo a sahihu muslim bari mu kara waɗannan riwayoyin da ya kawo ya ce wafi riwayatin akwai wata riwaya ita wannan riwaya tana sahihu muslim tana babu sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in talik je ka faqad zawwajtukaha wannan kalmar dan in ka dubi kalmar da ta zo a baya faqad mallaktukaha mallaktukaha na mallaka maka anan kuma fa zawwajtukaha na auren maka fa'allimha min al’ur’ani sai ka karantar da ita daga wannan al’ur’ani ilimin al’ur’ani da Allah ya maka arziki da shi akwai riwaya da ta zo cikin sayar bukhari amma ita wannan riwaya kamar yadda ya kawo anan yace wa fi riwayatin lil bukhari wannan kalman ba za ka same ta a sayar bukhari a yanzu ba domin ba ta cikin riwayoyi mafi yawa wanda aka sa a cikin don riwaya ta al bukari Bukhari tana nan daban-daban kamar yadda ka san muwatta tana da riwayoyi haka nan sayyid bukhari yana da riwayoyi wannan ya zo ta riwaya ta abu zarri an abi hazimin salamatu bin dinarin almadani shine sai ce a wannan riwayar annabi yace amlakna kaha amlakna kaha a maimakon wancan mallaktukaha na mun mallaka maka bima ma aka min alquran ta dalilin abin da yake tare da kai na alqur'ani amma akasarin riwayoyi da suka zo na imam Bukhari babu wannan kalma babu wannan kalma da ta zo amlakna taha babu wannan kalma abinda ya fi zuwa cikin sahih Bukhari shine amkanna taha kai wanda shine lafazi wanda ya zo a gaba wali abi dawud a riwaya ta al-Imam Abu Dawud an abi Hurairah wato ta hadisin abu huraira da aka samu na riwayar wannan hadisi kala ya ce ma ka falu me ka haddace ya ce me ka haddace na alkur'ani kala sai ce suratul baqara wallati taliha na haddace suratul baqara da kuma surar da take gaba da ita wannan ya zo cikin sunan abi dawud babun fi tazwij ala amali ya'mal shi sa aka ce shi sadaki yana iya zama jinga yana iya zama jinga a yi aiki a matsayin sadaki misali ina son a auren wanci saboda aka sai ta ce je kaka yi noman gonan babana damunan bana gaba ɗayanta ya ce na yadda ta yi abinda annabi musa yake nan ko zai kiwo na shekara goma don ya samu auren wata saboda haka sadaki yana iya zama al'ijara a ƙarƙashin wannan babin ya kawo hadisin abu huraira annabi ya ce mata fazu me ka haddace ya ce na haddace suratul bakara wallati taliha da surar da take bayanta kada sai ya ce kum tashi fa'allimha ishirina aya ka karantar da ita ayoyi guda ishirin amma wannan hadisin bai inganta ba wannan riwayar ta al abu dawud bai inganta ba yana ba'iful jami'i sagir hadisi na 4114 wato sharhin wannan hadisin yana da tsawon gaske illa dai Allah ya sa albarka cikin gwargwadon abin da muka faɗa kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk